أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا والصلاة والسلام على رسول الله الأمين وعلى آله وأصحابه دو أنقوى وإن سكي سورارمو لكم أكلم أديني وأن اللوكة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته yau muna sha biyu ne ga watan rabi'u nisani hijira ta babba dan babba farin jaka da annabi muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam 1442 wanda ya daidai da sha tara ga watan sha ɗaya shekara 2020 inda muke gabatar da darasi cikin littafin tambihu ulil albab ala mi'atin wa salasatin wa salasi na ƙaulan min a ƙa'ida abul abbas wa atba'ihi na babban malami wato shek malam habib Allah ka tsare mu Allah ka tsare shi wannan ita ce halka ta bakwai cikin wannan littafin kafin mu shiga cikin halka ta bakwai kamar yadda 'yan uwa suka ainihin wato sani wannan makaranta ta ginu wajen akan cewa akwai alkawura da mutane suka yi wajen ba da gudummawa kowane wata daga ashirin da biyar zuwa gwargwadon yadda tsawon wata yake da aka gobe wata yana min talatin ne in muka sanar yau sai kuma idan Allah subhanahu wa ta'ala ya kai mu wani watan wannan ba dole bane in kaga wannan watan kaga wani watan kamar yadda ba dole bane in kaga wannan shekaran kaga wata ainihin wato shekaran shi yasa sayyidina ali alaihi salam yake cewa fa innal yawma amalun wa gadan hisabun yau ne dan adam yake yin aiki a duniya a lahira aiki hisabi ake ba aiki ake ba da gan gamba mawaki yana cewa kwatte lahira kaga ya kuna to da kan kara ne yake da aka duk wanda ka ga kuma ya je lahira ya tsira to ba a nan duniya ya yi aikin da ya tsira ba a'a ba a lahira ya yi aikin da ya tsira ba a duniya ake aikin da za a tsira a lahira da aka rayuwa lokaci ne dama ce tana iya kubucewa ɗan adam kowane lokaci ba tare da saninsa ba ko shawararsa ko tuntuɓarsa tana iya kubucewa mutum kowane irin lokaci Allah subhanahu wa ta'ala ya faɗi cewa yau matarar mu'mini na walmu'minati ranar da za ka ga mominai maza da mominai mata ya tsa nuruhun bai na wa ga imanihim Haski yana tafiya gabansu haske yana tafiya a bayansu haske a dama haske a hagu sai a ce bushara kumri yau ana muku bishara a yau idan an ce ana maka bishara shine a baka labari wani alheri wani lokaci alherin ma tun kafin ya same ka a ce maka zai same ka ana ce masa bishara shi yasa Allah ya ce wala qad ja'at rusuluna ibrahim bil bushara sun zo masa da bishara shi yasa Allah ya ce innal ladhina qalu rabbana Allah thumma istaqamu tatanazzalu alaihim almala'ikatu alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adu to nan da yace bushrakumul yawma ana muku bushara yau ana faɗa muku wani alheri zai same ku tun kafin ya same ku shine jannatin tajri min tahtil anharu khalidina fiha aljannar dawwama wacce koramu suke gudana a ƙarƙashinta za ku dawwama a ciki Allah ka samu na ciki zalikal fawzul azim wannan shine rabo wanda yake babba sannan Allah ya ƙara faɗa a mukabilin wannan yace yawma yaqulul munafiquna wal munafiqatu ranar da munafikai maza za su faɗa da munafikai mata za su faɗa ladina amanu zuruna naktabis min nurikum dan Allah ku dan jira mu mu dan kamfaci wani abu na hasken da kuke tafiya akan sana idan ba mu gani ƙilar ji'u sai a ce masa ku koma wara akum nan wara ba da ma'anin ku koma bayan ba a'a alwara anan da ma'anin duniya ake magana ƙilar ji'u wara akum za a ce maku ku dawo duniya falta sunuran in kun isa ku dawo ku nemi hasken mu ma ai muka samu hasken ba a yau kan salati muka samu hasken ba a'a da haka kalmar wara a ƙur'ani tana zuwa da ma'anar duniya da haka kilar ji'u ku koma wara'akum suna nufin ku dawo duniya falta mai sunuran kuma ku nemi hasken to ana cikin wannan ne Allah sai faduri ba bainahum bi suri sai a kawo katanga a sa lahu babun lahu babu faduri ba bainahum bi suri lahu babun fihi rahama wa zahiruhu min qibalihi al'azab yunadunahum da hadin misal alam nakum ma'akum da ba ana tare ba a duniya dan ka gane cewa kilar ji'u wara'akum ba ku koma bayan ku ba a'a ku dawo duniya ne falta mai da kuma ku nemi hasken da haka duk na kaga ya mutane wasu suna ganin muna matsa ma kanmu kan a ce yanzu karatu a'a kar ka ɗauka duk abin da kaga ina yi wallahi wani nake ba wani nake ba kaina nake ba Allah ya gama magana da yace mana amila salihan fa na duk wanda ya aikin kirki wallahi kansa yawa ba wani yawa ba kansa yawa kansa yawa da haka muke kira zuwa ga mutane duk abin da za ka yi na addini ka ɗauka cewa a'a ka ɗauka cewa kanka kakewa ba wani kakewa ba wannan shi ne da haka insha Allah in mun yi magana yau gobe shi kenan sai kuma idan Allah ya ara mana lokaci ya kai mu wani watan da haka stanbic ibtc sunan bankin a sunan akawun ɗin asabatul kiram nambar akawun ɗin sifili sifili biyu bakwai uku uku biyu tara ɗaya takwas idan ana so a tuntuɓi da'awar nan wannan makaranta a nan cikin gida najeriya ana iya tuntuɓa wa'annan lambobin wayan akwai sufuli takwas sufuli uku sufuli biyu takwas takwas sufuli shida tara wannan namban wayan malam usman shanona ne sannan akwai sufuli takwas sufuli uku sufuli tara bakwai biyar biyu sai tara biyu wannan namban wayan malam musbahu yahuza umar ne sannan akwai sifili takwas sifili shida biyar bakwai ɗaya takwas shida sai bakwai sifili wannan nambarin malam aliyu muhammad daga sokoto sannan akwai sifili takwas sifili uku bakwai takwas uku tara hudu biyar sifili wannan nambarin malam ali ibrahim daga nan kaduna mutanen da suke zaune a nijar suna iya cin wannan namban wayan na ɗan uwa alhaji hamisu ibrahim akwai tara shida tara bakwai uku sufuli sai shida shida wanda suke gana suna iya tuntuɓar lambar wayan alhaji nasir abdulrahman biyu a sufuli biyu hudu hudu hudu tara uku sai bakwai biyar hudu wanda suke benin suna iya tuntuɓar wannan lambar wayan na malam muhammad daga kwatano a tara bakwai tara takwas biyu a balin sake faɗa wannan lambar tara bakwai tara takwas tara biyu sufuli shida wanda suke togo suna iya tuntuɓin wannan namban wayan a tara biyu bakwai biyu bakwai biyu sai uku sufuli wanda suke kamaru suna iya tuntuɓin namban wayan malam haruna barra ladi wato shida biyar sufuli tara bakwai shida tara sai shida sufuli wanda suke ƙasar ainihin wato gabon da kuma ƙasar mali suna iya tuntuɓin wannan ainihin wato namban waya da zan faɗa yanzu akwai a plus sai biyu biyu uku bakwai hudu bakwai hudu uku ɗaya biyar ɗaya wannan namban wayan malam ibrahim daga mali sannan wanda suke gabon za su iya tuntuɓar namban wayan malam muhammad gozu plus sai biyu hudu ɗaya sufuli bakwai sufuli sai shida takwas ɗaya sifili hudu muna hmm. roƙon Allah duk mutumin da yake ba da gudunmawa wato ga wannan makaranta Allah ya saka masa da alheri Allah kuma ya fi mu sanin shi ya san bukatun da yake da shi kuma Allah maɗaukakin sarki ya biya masa bukatunsa to a za mu ci gaba da karatu daga inda muka ɗaya muhimmin da muka faɗa wannan ita ce halka ta shida halka ta bakwai karatu ya fara ta da ƙura tun ma kafin a fara yawa wai suna cewa wai mai nake nufi tare da cewa su fa abin da suke yaɗawa na banna ba dainawa suka yi ba amma tare da haka suna cewa wai mai nake nufi abinda nake nufi kenan karatu zan ci gaba da yi kuma ga shi na yi wani lokaci sai ka kasa gane manyansu da ƙananansu idan ana karkatarka ka da ƙananan sun yi magana aka ce ƙanana ne can in an jima sai ka ga wani lafce ce wani gingime mai ya yi rabu wata maganar da sai kayi mamaki yanzu ku kalla karkatarkar da muka je aka yi ta yi wanda wancan shi almiskin ɗin can na duguri da ya zo ke ƙoƙarin tabbatar da cewa wali yana da matsayin da annabi ba shi da shi a lahira ko kai ɗan uwa yanzu na kalle ka muna magana na ce maka ordinary person ina nuna maka ni da na faɗa maka haka da ni da kai fa ba ɗaya muke ba ina gaba da kai wajen daraja to annabawa sun zama gama garin mutane gobe alkiyama da su da raguwar mutane ba su da ainihin wato kowane irin bambanci wannan shi ne so yanzu akwai wannan za mu kunna shi kafin mu ci gaba shi kuma wannan mutane za su ɗan ji me yake cewa kafin mu shiga gaba mu ci gaba da yin littafi mu ji shi kuma wannan mai yake faɗa shi ma bari mu ji wannan mu ji mai yake faɗa ne ya duk babba irin ciwon raya sun fi zuwa su ce Allah yi mana kaza sai dai karamin yaron su amma da su ya ce a yi kaza a kuma yi amma mutane Allah abin da yake faɗa Suleiman Kamili ya fi ƙarfin ya ce a kawo gado sai dai ya nema wani ya yi kuma ya faɗa ya ce duk babba ya fi ƙarfin ya ce Allah ya masa abu sai dai shi ya sa wasu ya ce a yi duk babba ya to ba san waye shi ibrahim ba eh bolum ya kaɗan ko a to ganin a cikin nan ya kamata a ce mun sa sashi sai mu bari Saura kai da biya a su kawo. Duk babba irin ciwo Brian, sun ce yi mana kaza. karamin yaron a makin ya ce a yi kaza. A ne sun san me waye ciwo Brian ba. kamili ne, ya gawa da Suleimana kamili ne, ya fi karfin ya kawo gado. garin bilkishin ne to ba nan matsalar ta ce ba mu ji irin yara kawo duk babba irin ciwon ya sai dai yaron su su ya a yi a kuma yi waye duk babba ya fi ƙarfin ya ce Allah ya yi abu sai dai sa yara su wannan maganan fa da ya faɗa fa ta doki ayoyin ƙur'ani sun fi guda ɗari wallahi sama da ayoyin ƙur'ani ɗari suka doka wallahi kuma kullum sai su ce wannan ɗariƙar su ususa shi ibrahim ya ce an assasa ta da alƙur'ani da hadisi yanzu shi cikin abin da yake faɗaɗin hatta annabi sulaimanu bai ga yayi addu'a ba ya ce kala rabbi habli mulkan la yanbaghi li ahadin min ba'di innaka antal wahhab Allah ka bani mulkin da baya na wani ba zai samu ba inda ya fi karfin ya nemi abu a don Allah dan me ya wannan dan me ya nema gashi a Qur'ani kana karanta da zaman karanta wa iz qala ibrahim rabbi ja'al hadha al balada hadha baladan aminan Allah ka sanya wannan garin ya zama amintacce gashi anan ya ƙara faɗa wa idiyar fa'u Ibrahim alƙawa'i da min albayt wa Isma'il rabbana taqabbal minna aiki suka yi amma addu'a suke sana Allah ka karba innaka antas samiul alim ربنا وجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك وأرنا مناسكنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم ربنا fihim rasulan, Allah ka tayar. shi yasa annabi yake alfahari yake cewa ana da'awatu abi ibrahim ni ne addu'ar babana annabi ibrahim haka yake addu'a yana rabbana rabbana rabbana rabbana in ka tafi suratu ibrahim haka zaka ga yana ta faɗa rabbana inni askantu min dhurriyyati biwadin غير ذي زرع عند بيتك المحرم ربنا لقيموا الصلاه ربنا فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم warzuqhum min as-samarati la'allahum yashkurun bayan da yace rabbana innaka ta'lamu ma nukhfi wa ma nu'lin wa ma yakhfa 'ala allahi min shay'in fil ardi wa la fis sama' alhamdulillahi alladhi wahaba li 'ala al-kibar isma'ila wa ishaq inna rabbi la sami'ud du'a me yace gaba da hak rabbi ja'alni muqima as-salati wa min dhurriyyati rabbana wa taqabbal du'a rabbana ghfir li wa liwalidayya haka yace rabbana rabbana in ka bi qur'ani zaka samu bayan Allah mutanen kirki da yawa to har manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba za ka zo ka tafi gaba ba ka ce wai ya fi karfin ya nemi abu a gurin Allah dan ga ayoyi nan Qur'ani Allah yana ta ce masa qul a'udhu bi rabbin nas qul a'udhu bi rabbil falak wa qur rabbi a'udhu bika min amazati shayatin wa qur rabbi a'udhu bi har gashi nan Allah yana cewa ka ce Allah kai min kaza ka ce Allah wa qur rabbi zidni ilman ka ce Allah ka kara min ilimi to irin waɗannan maganganun yanzu kun ga wanda ya je wancan maganganun fa na maganan shehu ibrahim ya ɗora shi akan fiffiki daga nan ya je ɗora shi akan kataga mu ma daga nan muka hau katangar tunani ba yaro ba ne shi ma mai wannan maganan gashi nan ba yaro ba ne akwai furfura tattare da shi to malaman ku ba su daina yaɗa irin wannan abin cikin mutane ba mu kuma ku ce mu daina yaɗa karatu against wannan aƙidar ba ku yi mana adalci ba a daina yaɗa wannan abin sai mu daina magana amma ba zai wannan abin yana yaduwa kuma ka ci ba za mu yi magana kan waɗannan aƙidu da suka ci karo da alƙur'ani da sunnar manzon Allah da rashin ladabi da rashin tarbiyya ga annabawan Allah ba ba zai taɓa yiwa ba saboda wannan shine abu na farko cikin abubuwan da muke so mu fara da su saboda mu tafi littafi malam yace albabul awwal babi na farko as-sufiyya wa aqaiduhum wa mabahiruhum sufaye da aƙidinsu sannan kuma da abin da yake mazahir nasu fihi a cikinsa akwai ta fusul fasali guda uku alfasul al'awwal lamhatun an sufiya wani abu mai daɗi na bayani dangane da sufaye malam ya ce amma lafzu sufiya fa innahu lam yakun mashkuran bai zaman ya shahara ba fil qarni fil qurun as-salasati a cikin karni guda uku akwai bambanci babu abu da kuma abu bai shahara ba ta iya akwai shi amma bai shahara ba wa inna mashtaharar takallu zance ya shahara ne biha da wannan ba da zalika bayan karni uku ila aka ce hu nisbatun ila ahli suffa nisba ne zuwa ga ahli suffa wanda wannan kuma wa huwa galadin kuskure ne لأنه لو كان كذلك دومن دا كمر هكا نذا أتي لقيل دا أنت صفي با صوفي با وقيل أكتي نسبة إلى الصف المقدم بين يدي الله sahun farko da ake fara gabatarwa gaban Allah. Mun sani cewa ahalus suffa ɗaliban da suka zo suka tare masallacin manzon Allah sallallahu Alaihi ba sa zuwa ko'ina, wanda shugabansu su ne al'imam abu huraira abdurrahman bin sakar wanda ba sa zuwa ko'ina a kansu ne Allah subhanahu wa ta'ala ya saukar da wannan ayan shalil illadi na uhsiru fi sabilillahi talaka wanda aka tsare su saboda aikin addinin Allah la wuna daraban fil ardi saboda shagaltuwa da aikin Allah ba su da lokacin da za su tashi su je kasuwanci kamar yadda kowa yake sannan Allah yake ya hasabuhumul jahilu wanda bai san su ba in ya gansu sai ya dauka agniya suna da wadata min ta'affu saboda kamun kai da suke da shi la yasaluna nasa ilhafa ta'rifuhum bi simahum kana gane su da alamar su sannan ba ma sa roƙon mutane ballanta naka sai sunnati wani ya taba zuwa ya samu sai wani daga cikin khalifofi ya ce masa ainal ladina yu'tiruna ala anfusihim walau kana bihim khasasa ya ka bashi amsa aka ce ai zahaba ma alladhina la yas'aluna an-nasa ilhafa eh sun tafi tare da waɗanda su kuma ba sa roƙon wani abu to wayannan su ne ahlus subba lokacin da mutanen Madina ya zamanto suna da sadaukar da dukiyarsu dan Allah su kuma muhajir sai zamanto suna da kana'a da sai ka ce wa mutum zan raba dukiya ta biyu in baka gidana zan raba biyu in baka mata ta zan saki ɗaya ka aura ya ce a'a gidanka Allah ya masa albarka matarka Allah ya mata albarka kasuwa nuna min inda ake nema yanzu mutane yadda ba su da ƙana'a. in duk jihar Kaduna ta kace kace zaka dinga zaftatta kana ba mutane duk wanda ya zo ai shi kenan fadlan min Allah wa ni'ima duk wanda ya je tafi shi ma haka zaka ga fankalabu kalabu bi ni'matin min Allah wa fadlin lam sassu musu da haka Allah sai to wa ma tunfiqu min khairin duk abin da kuka ciyar na alheri fali an fuse ku ko fa inna Allah bihi alim Allah yana sanar da wannan abu wannan littafin gashi nan sunansa Alkawaki durriya fi tarajumi sadati sufiya ka gan shi nan yana da yawan da ya kai mujalladi guda hudu ka ga ragowar mujalladan shi nan har yanzu har maka gama karatun alhadiyatul hadiya billahi lafi abubuwan da ke ciki na karama ba mu taɓa ɗauko ko a haɗe muka karanta ba to kuma yana nan ba dai mun bi wannan littafin ba to za ka ji da ya tashi kawowa bayan da ya kawo tarihin manzon Allah sallallahu Alaihi wasallam yanzu abin da zai baka mamaki lokacin da ya zo faslun fi kulkihi fil libasi fasalin da ke magana a cikin ɗabi'un annabi wajen sa tufafi ku duba ku gani wannan littafin ya yi shirme fa a cikin alkawakibu a durriya fi tarajim sadat sufiya Kubra الكبرى للإمام الزاهد Muhammad عبد الرؤوف manawi shi rubuta littafin nan abin da zai baku mamaki yanzu nan kun ga da yazo sai ce wa kanat buhu, tufafin annabi ta kasance kullaha Ku kullu ha dukkan ta fawqal sama da idan sahu take yace wa rubbama wani lokaci ja'alaha annabi yakan sanya ta nisfis da saki rabin kori sannan mu yalbasa saubahu muyamanatan wa yanzihu bil aksi wa Kulu inda lufsihi alhamdulillahi alladhi kasani ma asturu bihi aurati wa atajammalu bihi yanzu ku kalla wannan ku gani a cikin tarajum nasu yayin da yake faɗa ɗabi'ar annabi wajen sa tufafi sai ce wa kana siyabuhu kulluha fawqal ka'bayn amma yau ku duba ku gani suwa suke izini ga mutane idan sun sa wando sun ɗage wannan za ku gane cewa da a wadda suke yi yanzu ta bin sunna ƙarya suke inda gaske kuke yi annabi kuke bi kamar yadda gashi nan a littafin shi ibrahim filiya da tafsir gashi nan a wannan ya kawo ya ce haka ɗabi'ar annabi take wajen sa tufafi to maga kun fara tabbaka sunnar annabi wajen ku daina tattake wandunan amma sai kaga malami wannan sunna ta ɗage wando kuna ya katta kuna faɗa da ita wannan ba gashi a cikin littafin ba sannan gashi mun shakawa cikin abin da ya shafi wannan to ya yi magana tun daga farko wajen abin da ya shafi karamomi alkaramatu zuhur amnin khariqin lil ada ala yadil wali makarunan bi a wani irfan fala da'awa nubuwatin wa takunu lid dilalati ala sirqihi wa ya aw li quwwati yaqin sahibiha aw ghayri wa hiya ja'idatun waqi'atun inda ahli sunnah ولو بقصد الولي على الأصل وإن كان الغالب خلافه ومن الجنس المؤجزات على الصواب لشمول القدرة الإلهية وذلك لأن وجود الممكنات مستند, مستند إلى قدرته تعالى الشاملة كلها فلا يمتنئ شيء منها على قدر على قدرته ولا يجب ضر في أفعاله da ya gama yake wala riba annal karamata amrun mumkin iz la yalzam min fardu huquqiha mahallul li zatihi fa haka yi ta magana to daga nan da ya kawo maganan karama Yi magana yayi magana sannan ya zo yi magana akan anwa na nau'i na karama wa qad waqa ba'dul a'imma al anwa al waqi'a min al ta ishina wa hiya aksaru. bi kathirin an naw' al awwal ihya' al mauta matacce shi ma wali yana yi yawa yana cikin karama وهو أعلاها al-Busriya. Gaza wa ma غزا tun famatar ya kawo. ya kawo nau'i na karamomi ɗai-ɗai-ɗai ya kawo nau'i na karamomi ɗai-ɗai har wajen nau'i na karama kamar yadda ya lissafa a nan wajen nau'i na karama nawa wajen ashirin da wani abu ya kawo ya kawo attasi ashara sannan ya kawo al'ishiru na attatayyar بأطوال مختلفة وأشكال متباينات ومنهما وقع الكذيب al الموصلي أن فقيها أنكر عليه لكون لم يره يصلي فتطور له على الفور في صور مختلفة فقال في أي سورة من هذه الصور لم ترني أصلي wannan in Allah ya yarda bayanin yana nan zuwa hatta nau'i na karamomin nan guda ashirin akwai buƙatar mutane za su ji to yana maganin cewa abubakar siddiqu shine farkon sufi haka ikawo a cikin wannan littafi don haka a to shine malam yake cewa wa huwa aidan galadin wannan ma kuskure ne fa innahu law kana kadhalika laqila da ati safiyu safiyu qila wasu suka ce nisbatu ila safwa shine nisba ne zuwa ga zababbu min khalqillahi daga cikin halittun Allah wa huwa galatun shi ma kuskure li annahu law kana kadhalika laqila da an safawiyu nisba zuwa ga as-safwa wakila aka ce huwal ma'arufu innahu nisbatun ila lubsis su wannan nisba ne zuwa ga wanda suke sanya tifafi wanda ke dauke da gashin dabbobi wannan magana ce da Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah ya faɗe ta a mujalladi na 11 a cikin Majmu'ul Fatawa nashi wato shafi na shida da shafi na ainihin wato biyar ya faɗi wannan magana to shine malam yake ta mata zahara al-mazhabu sufi wannan mazhaba ta sufanci ya ta bayyana ya kula duktur galib bin ali awaji yana cewa yace laqad a aqwalul ulama maganganun malamai sun kai sun kawo akwai cin karo shi yasa zaka ga hatta wajen ta'arifi in ka je akan menene sufancin suna da maganganu masu mugun yawa wajen tahdidi na ta'arifinsa Wata ta'addadat mafahimuhum sannan fahimtar su ta zamanto tana da yawa haulal waqtin ladhi wato a ƙarƙashin lokacin da bahar fiye sofiya sufaye suka bayyana wa kullum kowanne daga cikin malami adlabi dalwuhi ya nutsar da gogarsa wajen ɗibo iwa mutane bayani na ilimi hazma ma tarajja aladaihi gwargwadon abin da yake ya yana ganin shine ya jari a wajen shi shine yace wallazi ya zaharu li amma ni abin da ya bayyana gare ni min bayni aqwalihim wa ikhtilafi wa ikhtilafatihim tsakanin maganganunsu da sabaninsu anna tasawufa ita wannan kalma ta at-tasawuf zahara ba'd al-islami ta bayyana ne bayan addinin musulunci ya zo fi shakl zuhudin a cikin yanayi na gudun duniya wa ragabatin fi dar al-akhirah da kuma abin da ke nuna mutum yana kwaɗayin lahira lokacin da ya zamanto kowane mutum da yake so yawa addinin musulunci banna sai ya bayyana da libba na suna cewa shi zahidi ne aka samu jama'a na zuhadu to waɗanda suke wannan ƙarnin suke rike da alƙur'ani da sunna don su bambanta kansu da wa'incan maɓannatan, su ba sa kiran kansu zuhadu sai zamanto suna kiran kansu sufaye ma'ana yayin da mutane suka garkata zuwa ga san jin daɗin duniya sai zamanto suna sanya tufafin da ko kima bai da shi don ba su damu da duniya ba lahira kawai suke ne to wa kabihi da kuma kifar da jama'in su kan gararre, ma'ana a horar da rai ta dawo ta bi Allah fi hubbid duniya wajen san duniya mahama amkana duk yadda ya yi. sun masaratil umuru sannan al'amura suka kasance ala hadal mafhum akan wannan fahimtar ثم لهقه ما يلحق ما يلحقه غيره من سائر المبادئ والافكار wal afkar sannan sai ya riski wannan abin da ke riskan waninsa daga cikin ababen da suke tafiya wanda ga yadda suka fara kamar yadda kalmar tashayyu ta fara da ka iya samun ana ce wanda suke goyon bayan sayyidina usman a ce masu shi'atu usman wanda suke goyon bayan mu'awiya a ce masu ne shi'atu mu'awiya wanda suke goyon bayan sayyidina ali a ce musu shi'atu ali ga yadda kalmar ta fara amma yanzu da abin yi ta tsawur sai ya canza ta yadda da zaran an ce dan shi'a an san ba waccan ma'anar da ta fara a zamanin su usman ba ita ake nufi ba yana da wata ma'ana wacce take ainihin wato khasa wal afkar al mukhalifati lil islam da kuma tunani wanda ya sabawa addinin musulunci wannan ya zo firqul mu'asira تنتسب إلى الإسلام وبيان موقف الإسلام منها مجلدين أكو شافنا تمانين ɗari na da casa'in da tamanin da kuma ɗari da tamanin wannan nan ya zo daga nan ne to a nan wajen inda a ce akwai cikakken lokaci bari za mu jira halka ta ainihin wato gaba mu gani za mu ga cewa wannan shine matakan da tasawuf ya fara asali abu ne wanda suka kawo shi a babin istilahi da yake yana da shi. da aka tambaye shi me kuke nufi da sufanci suka ce abu ne da yake da alaƙa da gudun duniya da kuma kwaɗayin abin da ke gurin Allah na lahira da kuma tsarkake rai shi aka ce kalmar sufanci da zo cikin alƙur'ani da sunna ba amma ma'anar wannan ɗin ya zo shi ne taskiyatun nafsi tsarkake rai dan ba a taɓa samu ba a cikin alƙur'ani Allah subhanahu wa ta'ala ya rantsuwa guda goma wajen sha ɗaya ya kawo jawabin rantsuwar sai abin da yake da alaƙa da tsarkake ran ɗan adam a nan ne kaɗai aka samu da haka in ka zo da abu istilahinka ba a ruguza shi tambayar ka ake me kake nufi in kai bayanin abin da kake nufi sai a duba da haka wannan duka cewa sunaye la ta duru ka zo ka gina kungiya ka sa mata sunan hizbullahi ko da akwai hizbullahi a qur'ani aqidar da ta gina akan shi shi zamu kalla idan aqidar tana da matsala duk sunan da ka kira ta akwai matsala idan abin da aka yi ginin akan shi in ba shi da matsala sunan la ya duru bai cutarwa to haka istilahatu suke da haka insha Allah za mu ji matsala ta gaba da malam zai ainihin wato kawo malam ali yana nuna cewa lokaci yayi وبهذا القدر كفاية وسبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته